rahotannin kafafen labarun yanar gizo da suka hada da green batch reporters da ke bada labaru daga fadar shugaban kasa sun wallafa rahoton cewa 'yan majalisar dattawa da wakilai sun lashe naira miliyan dubu goma sha uku a tsawon watanni biyu tun rantsar da su a watan yuni labarin ya nuna kowanne daga sanatoci ya samu allowance ɗin fiye da naira miliyan 36 inda wakilai ko suka amshi fiye da naira miliyan 24 na shiga farfajiyar majalisar inda na tambayi tsohon shugaban matasan apc wanda ya samu shiga majalisar wakilan lado suleja da ada ke kushe allowance ɗin 'yan majalisar mai gashi na shigo cikin majalisar nan sai muka ga abin ba haka bane ashe bita da kulli ne kawai ake yi in aka tsaya aka ce a yi dalla-dalla abin da ake bawa wa 'yan majalisu da wasu ma'aikatan da suke waje za ga abin bambancin bai da wani yawa me yasa kake ganin in mutum yana waje da majalisa yake da wani tunani daban in ya shigo kuma sai tunanin nasa ya sauya abin da yasa shine rashin sanin abin da ke ciki musamman ku jaridu wani hujjarsa ta rataya ne akan abin da ya karanta a jarida yau an ce an ba ƴan majalisu miliyan 30 30 ko miliyan arba'in ko ƙarya ne ko gaskiya ne haka yake dan yana ganin wannan jaridan ba za ta yi ƙarya ba ko kuma wannan shashin yada labaran ba za su yi ƙarya ba ana ganin fala da wasu yan majalisar da manyan motoci su Lamborghini na wajen motar mota miliyan ɗari da ko ba sa shiga irin waɗannan motoci wa ga irin waɗannan abubuwa da ke faruwa yake sa ake cewa kai akwai kuɗi a cikin majalisar <laughs> wannan sun ai hawa motoci ba nan ba majalisa take yi ai <laughs> akwai wanda suke hawa motoci tun kafin su shigo majalisa haka nan ita ma tsohuwar minista ma'aikatar ilimi ta Jibir Dukku da ita ma ta samu shiga majalisar wakilan na ganin ba tara dukiya ba ne kan gaba aikin wakilci a majalisa fiye da kula da bukatun al'umma kowa yana da himma yadda ka gan mu duka na son mu taimaka wa juna mu gaya za a yi mu kawo zaman lafiya mu dawo da zaman lafiya bacin nan kuma to bayan samun zaman lafiya sai mene ya za mu yi mu tsare faruwan irin haka a gaba ya kuma za mu yi da mutanenmu da suke cikin talauci matsananci shugabannin al'umma musamman ma malaman addini na ganin adalci daga kowane bangare ne zai sanya kowa more demokuraɗiyyar da karanci ko ma yawan albashin ga abun da sheikh tijjani bala kala rawi ke cewa abin da ka san za ka yi ka faranta ma waɗanda suka mai da kai mutum suka sa ka a gidan da ba irin naka ba suka sa ka akan motar da ba irin taka ba sai ka rufe ka ka kulle wayarka ka yadda ka saurare su kai kaɗai kake so ka ji daɗi to Allah ba zai ka ba ba mamaki akwai waɗanda kuma ake kamar mutane na sa wasu kamar masu mukamai a gaba sai sun yi musu alheri kullum shi yasa watakila eh, mutum ya hau kujera za ga wasu na laya zana e to ai kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bawa bai buɗe kofar tambaya ba sai an buɗe masa kofar talauci in ba manta ba shugaba buhari da mataimakinsa sun rage albashinsu da kashi hamsin cikin ɗari inda shi ma ɗan majalisa lado ke ganin in hakan ne maslaha to mun goyi bayan haka nasira da malika murar amurka daga abuja najeriya